أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد عهدنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صمّا وقلوبا غلفا وأخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم والرسول العظيم ذي القلب الرحيم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته واقتفى أثره وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون في هذا الأسبوع الذي يودعنا ألقى السائر المجرم دكوب أثار مجاهد كلمات في غاية الإقداع ونهاية الإقلاع هذا الرجل الذي عرف من قبل بمقالاته الإجرامية وثورته الإفسادية وعملياته التفكيرية وعصبيته الجاهلية ومقولته في هذه الأيام تقول لا بد من أن يبقى رئيس الدولة الذي كان من أبناء قبيلته على منصبه في المرحلة القادمة وإلا ستفقد الدولة أمنها واستقرارها وسيقطعون أرزاق الشعب النيجيري ويمنعونه القوت لأن مصدر الرزق بأيديهم لأن مصدر الرزق بأيديهم هذه مقولته أيها الأفاضل وقد سببت ضجة كبرى في الوطن كله وأحدثت حدودا قولية من قبل رجال السياسة والمفكرين ورجال الإعلام وحملة الأقلام أيها الأفاضل إن هذه المقولة لا ينبغي أن تصدر من رجل عاقل أو مواطن مسالم عادل أو مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويفهم دينه إلا أنه من الأسف الشديد إن هذا المتكلم يدعي الإسلام منذ زمن بعيد لكن خالفت فتواه تقواه وخالف غدره غجره فلو أن الرجل لا يدعي الإسلام لسهل الأمر ولصارت القضية يسيرة وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع حسام المهندي أيها الأفاضل إن هذه المقولة تخالف التوحيد وتناديه وتنافي الوطنية وتنافي الوحدة وتنافي الأخلاقية وتنافي الديمقراطية وتنافي الفيدرالية فأما تنافيها للتوحيد فهو من جحة أن الله تعالى هو الرزاق ربوبية وصفة واسما الرزق بيد الله يبسطه لمن يشاء ويقدره لمن يشاء يقول الله عز من قائل سبحانه أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وقال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور من رواية ابن مسعود رضي الله عنه وفيه ويأمره بأفضل كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد وقال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فالأرزاق مقسومة والآجال مختومة فكيف يحدد أحد الناس لقطع أرزاقهم ما أشنع هذه المقولة وما أقبهها ألم تبن هذه الدولة في أول الأمر بأرزاق الإقليم المحدد الشمالي من قطن وقول وجلد وسائر أنواع المنتجات الزراعية قبها الله من يرد الحسن بالسيء ويجهل التوحيد ويعمى ويصم أيها الأفاضل بعد أن خالفت هذه المقولة الشنعاء التوحيد فإنها تخالف وتنافي الوطنية التي توجب حب الوطن وأمنه واستقراره فالذي يهدد إقليما من أقاليم وطنه بقطع رزقه وإشعال نار الفتنة فيه ليس وطنيا حقيقيا إنما هو وقصي يريد وقص الوطن وكسره ألم تعلم أن حب الوطن من الدين أنسيتم ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخرج من مكة مهاجرا إلى إلى المدينة قال والله إنك لأحق البلاد إلي لولا أن قومك أخرجوني منك أيها الأفاضل ومقولة هذا الرجل الهوسي تنافي الوحدة وتدعو إلى العصبية والقبلية والإقليمية وهي شنشنة جاهلية وعادة غوغائية وهي منفية في التعاليم الإسلامية وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل تحت راية علمية هذا إن هذه المقولة تنافي الأخلاقية لأنها كلمة فتنة تسبب البلبلة وهي من الولولة كيف وقد حددت ووعدت بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني وإياكم بما جاء به سيد الثقلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله بالفضل والإنعام والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره وجاهد جهاده إلى يوم الدين على النظام أيها الأفاضل لا زال حديثنا موصولا بالرد على تلك المقولة الرقداء وبعد تنافيها لما ذكرنا آنفا فإنها بدورها تخالف الديمقراطية التي تزعم إعطاء الحرية للشعب لينتخب من يستحق رئاسته ويصل بوطنه إلى بر الأمان فكيف يأتي أحد ويكره الناس على انتخاب رئيس من قبيلته شاءوا أم أبوا وصدق شوقي حيث قال زمان الفرد يا فرعون ولى وزالت دولة المتجبرين وأصبحت الرؤاة بكل أرض على حكم الرعية نازلين أيها الأفاضل إن هذه المقولة تنافي الفيدرالية التي اصطلحت على الاتحاد الوطني وتكتله واجتماعه وإجماعه على أن يكون تقسيم الرزق فيما بين أبنائه بغض البصر عن مكان وجوده شقا أو غربا جنوبا أو شمالا بعد هذا كله يجب على أهل إقليمنا الشمال أن يعودوا إلى رشدهم وأن يعقلوا وينبضوا الافتراق ويأخذوا بالاتفاق إلام الخلف بينكم إلاما وحادث الزجة الكبرى علاما إن المصائب يجمعن المصالين وعلى ذلك القائم أن يتوب إلى الله تعالى أولا ويستغفره ما دام مسلما وأن يستعفو جميع مواطني هذا الإقليم الشمالي لأن كلامه هيج غضبهم والحر يغضب إلى استغضب اللهم احفظ وطننا من شر الكائدين وحقد الحاسدين ومقت المفسدين اللهم آمين yan uwa كتب متى wannan sati tana bayani ne akan jawabi da shugaban 'yan tara sun neja delta ya gabatar a kafafen yada labarai waɗanda ake jin su da kunna da kuma waɗanda ake karanta wanda ake kiransa da kuba a tare mujahid kalmomi ne waɗanda suka kai matuka a wajen tayar da hankali da ban haushi wannan mutumin an san shi cincini da irin waɗannan miyagun maganganun na tayar da gizi da nuna tawaye ga ƙasa an san shi da ayyuka na ta'addanci da kuma raya ƙabilanci abin da yake faɗi a cikin wannan sati kamar yadda kuka ji ko mafi yawancin ku suka ji yana cewa dole a zaɓi shugaban ƙasa mai ci yanzu wanda ɗan ƙabilar su ne kuma ɗan ɓangaren su ne a zaɓe mai zuwa idan ba haka ba za a yi tashin hankali da zidda jini da rashin zaman lafiya a ƙasa waɗannan maganganu na ta 'yan uwa sun jawo mai da martani a wurare da yawa ta ɓangaren 'yan siyasa da mutane masu tunani da 'yan jaridu da kuma marubuta. ‘yan uwa masu daraja bai kamata a ce wannan magana ta fito ga mutumin da yake cewa shi mai hankali ba ne ko kuma ɗan ƙasa mai son zaman lafiya kuma mai adalci ko musulmi wanda ya ce ya yi imani da Allah da ranar lafiya kuma ya fahimci addininsa sai dai abin da kai shi ne wannan magana musulmi kuma musulunci yake ibiya shi yasa muka ga dace mu matsayar masa da martani a mimbari domin mimbari ba dandalin siyasa ba ne shi ko maganganun sa na siyasa amma mu abin da muke magana a kai saboda shi musulmi ne maganganun da suke yi kuma yayi kuma sun saba ma addini ta fuskoci mabambanta sun saba ma tauhidi maganganun da ya sun saba ma ɗayan takar ƙasa sun saba ma ɗabi'a ne kyau wanda musulunci ya karantar sun saba ma demokuraɗiyyar da suke in karewa sannan sun saba ma tsari na bai ɗaya na ƙasa saba ma tauhidi da su suka yi ta kasance ne ta ɓangaren cewa da ya yi za su yanke arzikin ɓangaren arewacin najeriya za su hana arewacin Najeriya addini wannan magana ta yi girma babu wanda yake azurtawa ko yake talautawa sai Allah subhanahu wa ta'ala kasan nan ta rayu babu man fetur kai a abin da kowa ya sani ma kasan nan ba ta gini da man fetur ba kasar ma ta fara lalacewa ne lokacin da man fetur ya sannan masu binciken ilimi na kimiyyar tattalin arziki suna tabbatarwa da cewa duk ƙasar da ke da man fetur a duniya ba ta da ci gaba duk ƙasashen da suke da ci gaba a duniya ba su da man fetur ƙasashen da ake ce musu GS mafi yawancin su ba su da man fetur ba da man fetur suka dogara ba to yaya za a yi wani takarai ya zo ya yi iddia'in cewa za su yanke arzikin wasu wai ta can ake samun arziki Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da arziki sifar sa ar sunan sa ar sannan daga cikin abin da ya tabbata a cikin tauhidin rububiyya wanda wajibi ne musulmi ya tabbatar ma Allah cikin ayyukansa akwai arziki Allah shi yake azabta shi yake azabta wanda ya ga dama ya talauta wanda ya ga dama Allah madaukakin sarki yana tuhumar al'umma ga baki daya yace wai sune suke raba tausayin Allah rahamar Allah Allah ce mu ne muka raba rayuwarsu a yadda muka ga dama a cikin wannan rayuwar ta duniya kuma muka sanya wasu daga cikinsu su zama a saman wasu domin wasu su ɗauki wasu a matsayin masu musu hidima yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara duniyar nan shine wasu su zama suna saman wasu wasu su fi wasu arziki Allah subhanahu wata'ala ya ce ba na bukatar arziki daga wajensu kuma ba na bukatar su ci yadda ya Allah subhanahu wata'ala shine mai azurtawa kuma ma'abuci ƙarfi kuma ƙarfafa Allah shi ke da waɗannan sukuku ba wani mutum ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a hadisin Ibn Mas'ud hadisi na hudu a cikin al-arba'un an-nawawiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin abin da za a yi ma mutum tun yana ciki mala'iki zai umurce shi da wasu maganganu guda hudu magana ta farko za a rubuta masa arzikinsa duk abin da zaka samu tun daga numfashinka na farko daga fadowarka daga cikin mahaifiyarka har ka koma ga Allah ta'ala to a rubuta wannan ba wanda ya sai an ce maka wannan arziki sannan kuma za a rubuta wani irin aiki za ka yi duk irin aikin da za ka yi ya rubuta sannan kuma za a rubuta kwana nawa za ka yi a duniya numfashinka guda nawa ne ko me a rubuta sannan ka koma lahira kai tababbe ne ko me arziki duk za a yi waɗannan an rubuta ma mutum a ciki to ya za a yi wani wawa ya zo ya ce wai zai yanke arzikin wasu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani rai da zai mutu har sai ya cika arzikin da Allah ya kaddara masa zai sama sai ya mana wa'azi ya ce ku ji tsoron Allah ku kyautata nema kowa arzikin shi a rubuce yake Allah ya riga ya rubuta abin da zaka saba to ya tsaya wani zai ce zai yanke arzikin mutane to daga wannan kalma ce da ta yi girma a babi na tauhidi arzikin mutane Allah ya riga ya raba ajalolin su kwanakin da za su yi a duniya Allah subhanahu wataala ya riga ya iyakance su to ya za a wani ya zo ya rika mutane ka shedi da cewa zai yanke musu arziki wannan magana ba abin da ya kai ta lalacewa da kuma muni kai ƙasar nan ma wai ba an gina ta bane da arzikin bangaren da ake cewa za a yanke masa arziki wannan bangaren na arewa da mu, da mu, da fatun mu, da sauran abubuwa da ake fitarwa na ka amfanin gona da su aka gina wannan ƙasar kowa ya san wannan ba ba a gama biyan mu ba muna bin bashi ba a gama biyan mu ba kuma dai Allah wajen mutumin da yake kyau yake sakamakon abin da aka masa na kyau da mummuna a yi masa rana ya mutane dare kuma Allah wajen mutumin da bai san tauhidi ba Allah wajen mutumin da zai makance kuma ya kurumce ya ta maganganun da ba su da alƙibla na biyan uwa wannan magana tashi a duniyance bayan ta saba ma tauhidi a addinance ta saba ma zaman ƙasa yadda tsarin zaman kasa yake ta saba ma zaman kasa shi yasa wasu daga cikin 'yan siyasa da masu tunani da marubuta suke cewa wannan magana tasa ta kai matsayin abin da ake ce ma treasonable offense wanda hukuncin wannan laifin a ƙasa shine a yanke mutum hukuncin kisa magana ta cin amanar kasa wani ya ce fitina za ta afu a kasa in ba a yi wani abu ba wanda abin nan ya kamata abu ƙa'ida saboda ka duk wanda yake yin wannan magana ba dan kasa na gari bane mu ko abin da muka sani san kasa yana cikin addini ba kamar hadisin da ke cewa san kasa yana cikin imani ba wannan hadisi ne mawdu'i amma abin da aka bi aka tabbatar shine ka so ka saka yana cin addinin ka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka fitar da shi daga maka sai koma madina ya waiga ya kalli maka ya ce wallahi garin da na fi so kenan wannan garin da aka haife ni anan nan mahaifina yake Anan nan mahaifiyata take wallahi ba da dan ba da dan mutane na sun fitar da ni daga wannan garin ba da ba zan fita ba ashe ana son ka so kasar ka kenan kai ma kasar ka fata na gari domin a cikin kasar kake samu kai ibada a cikin kake samu ka nemi arziki a cikin kake samu ka sada zumunci a cikin kake samu ka nemi lada a wurin Allah idan ko tana cikin tashin hankali yanzu ka je ka tambayi mutanen da suke ƙasa jahohin da suke cikin tashin hankali yanzu ka ba su baka labari wani irin yanayi suke ciki yadda muka fito cikin kwanciya hankali kowa ya zo daga gidan shi muka halarci masallaci yanzu haka ba za ta yi ba a wani gari satin da ya wuce wani cikin manyan ƙasa ya fito daga masallacin juma'a aka yi da shi aka tafi da shi aka nemi kuɗi sai an ba da kuɗi an yi an yi an yi abin nan da shi eh, me ake cewa da hausa an ɓoye shi sai an ba da wani sai wannan magana ta saba ma zaman kasa sannan wannan magana ta shi ta saba ma dayantakar kasa kuma tana nuni zuwa ga kawo kabilanci da bangaranci wanda wannan duka ɗabi'u ne na jahiliya kuma al'ada ce ta hauka kuma musulunci ya kora wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin al-Imam Muslim yace baya tare da mu duk mutumin da ya kira zuwa ga kabilanci ya daga tuta ta kabilanci kabilanci yake karewa kuma baya tare da mu duk mutumin da ya yaki a ƙarƙashin tuta tuta makauniyar tuta tutar da ba a san waye shugabanta ba sannan bayan haka yan uwa wannan magana tashi tana tana cin kawo da ɗabi'u kyawa. mutumin da ke da kyakkyawar ɗabi'a ba zai yin wannan magana ba domin magana ce da za ta haifar da fitina ta jawo ai ta wailun wailun ana tirtir da wannan maganar domin maganar ta yi kashedi kuma ta yi nafan azaba ga wasu wani bangare yan uwa bayan haka wannan magana tashi ta saba ma demokradiyyar da suke kare demokradiyyar su abinda ta ce tana bayani ne akan cewa a bar yan ƙasa su zaɓi shugaban da suke so ta yadda adadi mai yawa zai yi aiki adadi mai yawa zai yi aiki shi za su ke cewa a sautu lil ghalib ana jin muryar wanda ya rinjaye demokradiyya ke na haka suka yi tarihin kayansu sun ka kirkiro kayan su suke kare ta kuma ga suna saba mata ta ce a bari a yi zaɓe na gaskiya adadi mai yawa ya rinjaye a kan adadin da ba yi da yawa to ya za a yi wani ya fito ya ce wai dole sai na shi a matsayinsa na tsiraru tsiraru a cikin ƙasa ɓangaren su ɓangaren tsiraru sannan jihar su jihar tsiraru sannan ƙabilar su ƙabilar tsiraru tsiraru a cikin tsiraru in ba kaddara ba za a yi ma ya zama shugaban ƙasa To da ka a bari demokradiyyar da ake karewa ta yi aikin ta ba sai an tsorata wasu ba ba sai an yi hargaji ba ba sai an yi hayaniya ba a bari demokradiyya ce aikin ta a kyala demokradiyya ce aikin ta tunda ita ake bi shauki ya ce yana ma wani ragi ya ce kai fir'aunu an ka ce mutum fir'aunu shine shugaba wanda ya kai matuka a zalunci ya ce ya kai fir'aunu mulkin mutum ɗaya ya kan zamanin mulkin mutum ɗaya ya kan kuma daular masu girman kai ta kau ita ba ya ce yanzu a duniya abin da ke tafiya shine kullum shugabanni suna gangarowa ne su nemi yadda talakawansu haka demokradiyya suke sautu sha sannan yan uwa wannan magana ta ta saba ma zaman federaliyya zaman federaliyya zaman kasa a baki a matsayin dunkulalliyar kasa federaliya na nuna cewa ƙasa ta dunkule ta zama abu ɗaya duk da bambancin kabila da ake da shi da bambance-bambancen addini da ake da shi amma ana da manufa ɗaya ta kara zaman lafiyar ƙasa kuma kowa ya san addininsa kuma kowa ya san gidansa in ji malam aminu kano allah ya gafarta mishi ya ce najeriya ƙasa ɗaya amma kowa ya san gidan uban shi wannan shi ne tarihin najeriya in kowa ya fahimci wannan shi ke Najeriya mu dauke ta a matsayin kasa daya amma kowa sun gidan uba kowa ya san asali ne wanda ko zai gina gidan uba to ya fefe sai kasa ta lalace kuma tsarin shi shine a raba arzikin kasa baki daya ga jahohin kasa ba tare da an lura daga ina arzikin ya zo wannan ne kaidar federaliyya a raba arzikin kasa ga jahohin kasa baki daya ba tare da an lura da cewa wannan bangaren suke da arziki kaza wannan bangaren ba su da arziki kamar gida ɗaya kowa ya kawo abin da yake da shi a haɗa ciki wuɗa wanda ba yi da shi yau ko gobe ba za a zo a ce a kai baka kawo naka ba ta ci tsarin federaliyya ce to ya za a yi wani ya zo ya ce wai idan ba a zaɓi ɗan ɓangaren su ba zai zo za su yanki arzikin da yake tahowa daga can na man fetur ba zai zo ɓangaren arewacin najeriya ba kuma yan najeriya za su yan arewacin najeriya za su ɗanɗana kuɗa su kuma aka yi fira da shi ya ƙara tabbatar da haka ya ce eh, shi ya faɗa haka kuma ba alamar tuba zaka yan uwa hali ya yi da kowa daga cikin me ya kamata ya dawo ya fahimci halin da ake ciki a ƙasar nan tafiya ta yi nisa matsaloli sun kai inda suka kai Allah shi kyauta sannan bayan haka shi wannan tun da musulmi ne shi shi sunan shi ma mujahid mujahid kuma alhaji ake ce mishi alhaji ya je maka to ya waje ba a gare shi tuban ma Allah wannan magana tashi ya waje ba a masa nasiha wanda za su kai magana inda zai iya ji sa shi ya tuba wannan magana ta shi sabo ne ya saba ma Allah subhanahu wataala sannan bayan haka kuma ya nemi tuba ya nemi gafara da yafiyar bangaren da ya zalunta a cikin harshe domin ana zalunci da harshe kamar yadda za ka ɗaga hannu ka duki mutum ka cuce shi ko ka ƙwace masa wani abu da hannu to ana zalunci ma da baki zaluncin baki ma so tari ya fi tsanani fiye da zaluncin da za a mutum da hannu muna fatan haka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye wannan ƙasa daga sharrin masu kaidi daga kuma hikidu na masu hassada da kuma makirci na maballata. sannan bayan haka yan uwa ina ma dukkan al'umma ga baki ɗaya godiya bayan watanni da aka yi kusan hudu watanni hudu da ba a ji sauti na ba a wannan mimbari ina ma yan uwa ga baki ɗaya godiya waɗanda suka je gaishe ni da waɗanda suka yi ta'addu'a Allah subhanahu wataala ya saka mana da alkhairi ga baki ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kare mu da lafiya ya kare dukkan al'ummar musulmai ga baki ɗayan su da lafiya waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah ya kare su da lafiya da waɗanda suke asibiti da waɗanda suke kwance a gidajensu da waɗanda suke yawo ma da cutar ba su je asibiti ba amma cutar ta kwantar da su ba duka Allah ya kare mu da lafiya Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana Allahumma sur awratina wa amin awatina Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udhu bi'azmatika an nughtala min tahtina Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك غيثا نافئا هنيئا مريعا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجدنا اللهم أجدنا غيثا هنيئا مريعا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك اللهم انا نسالك السلامه والعافيه في وطننا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم ول علينا خيارنا برحمتك ولا تول علينا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم انزل البركه في وطننا وسائر بلاد الاسلام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخوتنا المسلمين المجاهدين في سوريا وانصرهم في فلسطين وانصرهم في باما وانصرهم في العراق وانصرهم في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم انزل الاستقرار والامن في وطننا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظنا من شر الكائدين وشماتة الاعداء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الاعداء والفوز بالقضاء برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء برحمتك يا ارحم الراحمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وارض اللهم عن صحابات رسولك أجمعهم برحمتك يا أرحم الراحمين خصوصا الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطائر الأصحاب والآل أجمعين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون